الله أكبر الله أكبر dukkan yabo da godiya su tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka tsira da aminci Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu da shi da halayensa da sahabbansa da magoya bayansa ko ina suke a duniya har ran tashin kiyama ya ku bayin Allah dukiya tana da muhimmanci ga rayuwa kamar yadda dukiya tana da muhimmanci a lahira wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya fure ma duniya anan ya ba shi dukiya anan, ya kyautata masa ta hanyar ba shi rayuwa mai daɗi a cikin al'umma ta hanyar da za a girmama shi saboda abin da Allah ya ba shi ta hanyar da zai sa tufafin da yake so ya zauna gidan da yake so ya hau abin da yake so yake abin da yake so wannan rayuwa mai kyau kina wanda zai a nan duniya Baya haka kuma idan ya yi amfani da wannan dukiyar a wajen yada addinin Allah amfani da dukiyar a wajen ɗaukar nauyin shiga ƙauye da lungu a wajen karantarwa da addinin musulunci da wayar da mutane kai ga addini da hanyar taimaka ma talakawa mabukata to kuma wannan shi kuma zai samu rayuwa kyakkyawa a lahira kenan idan mutum Allah ya ba shi dukiya mai yawa ko Allah ya hore masa duniya a nan, to kamar ya bashi duniya da lahira ne sai idan shi ya kiya ya karfi duniyar kadai ko kuma ma ita ma duniyar yayi watsi da ita amma duk lokacin da Allah ya baka duniya to ya baka gida biyu ne saboda haka dukiya take da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa muka ga nasoshi da dama suka ambaci dukiya da matsayin alkhairi alkhairi ɗaya ce daga cikin kalimomin da larabawa suke da ita wadda ke ake ce ma alkalimatul jami'a ko kuma jawami'ul kalim wato kalimomin da suke guda ne kalima ɗaya ce amma ta ƙunshi abubuwa masu yawa kalima ɗaya amma za ta ƙunshi abubuwa da yawa kamar a lokacin da aka ce maka alkhairi kuɗi sun shigo ciki ilimi ya shigo ciki sarauta ta shigo ciki aljanna ta shigo ciki lafiya ta shigo ciki dukkan wani abun da ake so ya shigo ciki wannan kalimar kamar yadda idan aka ce ma al'afiya kalimar al'afiya ita ma dukkan wasu abubuwa na alkhairi sun shigo ciki kamar yadda za a ce ma alhasana wannan alhasana ko alhasan shi ma dukkan wasu abubuwa na alkhairi sun shigo a ciki to kalima ce wadda ta kunshi dukka wani abun farin ciki da ake bukata ake so to shi yasa Allah ya ambaci dukiya da wannan kalimar yake wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam game da son dukiya mai tsanani ne dukiya ce amma sai Allah ya sa mata suna alkhairi kamar yadda can kuma yake cewa idza habara ahadakumul maut in taraka khairan sai ambaci dukiya khairan in ya bar dukiya ya ambace ta da khairan haka annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yake cewa inni ahabbtu hubbal khairi ni na so alkhairi to kaga dukiya wayannan dawakan da dabobin da aka gitta a gabansa su ne alkhairi a wannan lokacin ya ko bayan Allah Qur'ani ma ya ce muna mu ciyar da alkhairi wannan alkhairin da Qur'ani yake mu ciyar yana nuhin dukiya domin Allah da kansa yake cewa fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum ku ji tsoron Allah gurgudun iyawarku yadda zaka iya yin ibada wani ba zai iya irin wannan ibadar ba yadda zaka iya taimaka ma addinin musulunci ka ɗauki nauyin masu shiga lungu da motocinka da kuɗinka da abin da kan mallaka wani bai da wannan ƙarfin to kaga kowa zai yi ne da gurgudun yadda yake iyawa yadda za ka iya karantar da al'umma wani yana so wannan matsi amma baya iyawa yadda za ka iya taimaka ma miskinai a anguwarku wani na son ya samu wannan damar bai samu ba kai Allah ya baka wannan damar to shi yasa kowa na da irin damar da Allah ya bashi wanda bai iya yin mai yawa to shi kuma yana iya yin kadan to shi yasa Allah ke fattakullaha mastata'tum ku ji tsoro Allah gurgudon iyawa kuwa Allah ibada gurgudon iyawarku wasma'u wa ati'u ku ji abinda Allah ke gaya muku ku ji abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ke gaya muku ku saurari nassoshi na shari'a sannan wa anfiqu khairan ku ciyar da alkhairi menene alkhairi anan ku ciyar da dukiyarku kuma wannan ciyarwar inji Allah yace li anfusikum don amfanin kanku ba don wani ba kana ganin ka taimaka ma talaka ya ji daɗi a rayuwarsa daɗin da za ka ji ya fi wanda shi ya ji ɗin ka ne kawa ba shi ba duk yadda kaga ka taimaka ma talaka ya ji daɗi yadda kaga ka taimaka ma malamai an shiga lungu da da'awa an je ƙauye mutane ƙauye sun ji daɗi an zo ƙauye su an musu wa'azi shi wanda ya je wa'azi ya ji daɗi ya iya da sakon Allah to kai za ka fi shi jin daɗi da ka ɗauki wannan nauyin ya ku bayan Allah wannan ma ce Allah ya baku kuma wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk Allah ya kare daga rowan kansa to shine wanda Allah ya wa gidan doguwa inji mahaushi shine ya wa rabu ya Allah kai muna wannan rabon ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masadu ibn malik ka bar iyalinka cikin wadata to ya yi maka da a ce ka kyale su suna miƙa ma mutane duk hannaye sai amfani wannan wadatar da khairan yace wa innaka an tada'a ahlaka bi khairin khairun min an tada'ahum yatakaffafuna an-nasa ka kyale mutane ka bar mutanenka bayan ka kunta a kabari iyalinka da dukiya to ya yi maka da ake ka kyale su suna mika ma mutane hannu nan manzo Allah da kansa ya ambaci dukiya da khairan kamar yadda Qur'ani ya ambace ta da khairan kenan muna da ayoyin alkur'ani da suka ambaci dukiya da alkhairi kamar yadda muke da ayo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka ambaci dukiya da alkhairi to ya ku bayin Allah wannan alkhairin da Allah ya ambata a cikin alqur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a cikin alqur'ani ya zama muna wajibi mu neme shi ta hanyar halal ya zama muna wajibi mu kashe shi ta hanyar halal domin idan baka nemi dukiya ba kuma ta hanyar halal kan neme ta ta hanyar haram to ba sunanta alkhairi ba sunanta sharri sunanta musiba sunanta bala'i dole sai ka neme ta ta hanyar halal haka idan zaka kashe ta sai ka kashe ta ta hanyar halal ya ko bayan Allah dukkan mai hankali lafiyayye hankali sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ne ba yakan gwammace yakan fifita ka nemi dokiya ta hanyar halal kuma ka kashe ta ta hanyar halal yadda qur'ani yake hakan yadda hadisai suka ce haka to haka duk wani mai hankali shi ma haka zai nuna mata ya kamata a nemi dukiya ta hanyar halal ya halatta ya kamata a kashe dukiya ta hanyar halal dukkan wanda da salimul tafi ɗabi'a lafiyayya shi ma fahimta suke nan sai dai idan ka kauce ma dabi'a salimiya ko kuma kai ka sau kauce ma hanya ka sani shi yasa zaka nemi dukiya ta hanyar da ba ta halar ba ko ka kashe ta ta hanyar ba ta halar ba alhali kai ka san ba daidai ne kake ba mu dibi abin da har kasashen turawa ke yi mu dibi yadda suke kokarin taimaka ma al'ummarsu ka dibi duk wata kungiya ta duniya wadda aka kulla domin taimaka ma talaka domin taimaka ma mabukace domin taimaka ma gajiyayyu wadda ta shahara a duniya in ka diba sai kaga arna ne suka fito da ita sai kai tsammanin su kaɗai ke da dukiya alhali kuma muna da dukiyoyin muna da masu dukiyoyin a afirikan duniya afirikan nan ta ne gaba daya muna da mutum musulmi guda wanda duk ɗan afirika bai kai shi kuɗi ba kuma musulmi ne kuma ɗan najeriya dan kano kuma an yi shekaru duk lokacin da aka zagayo aka zo aka yi kirdadon da suke yi su kirdada da yake kirdadawa na wallahu a'lam amma dai kirdadawa ne kuma ga qur'ani na cewa kutilal kharrasuna to amma dai Allah shi gyara duk kirdadon da sun kai sai su ce har yanzu dai yana gaba ba wanda ya cin masa da dukiya musulmi ne yana da ƙanne, yana da ƴaƴa matasa wanda Allah ya ba dukiya a arewacin Najeriya amma abun bakin ciki zaka ga ba inda talauci ya bi addabar ɗan ƙasa kamar arewacin Najeriya ba inda ake cikin damuwa kamar arewacin Najeriya kuma ba a bar mu da talaucin kaɗai ba aka biyo da kisan mu kamar yadda muka sha faɗa kullum kuma abin na ta ƙaruwa yana yawa kullum kashe kashe sun yi mana yawa ga talauci da kashe kashe yanzu ga Amerika ta an ƙara zaɓe ana ƙare zaɓen shugaban da aka zaɓa tun ba a rantsar da shi ba yadda muke jin kafafen yaɗa labarai na faɗa yana cewa zai ba duk ɗan amerika dala amerika dubu biyu yau idan aka baka dubu biyu dala amerika dubu biyu najeriya ai in dai kai talaka ne na tabbatar da za ka yi kusan sati biyu zuwa sati uku kana cikin annashawa da jin daɗi kila ma za ka yi wata uku in ba yawan iyali gare ka ba wata uku zuwa wata biyar za ka yi kana cin nan kuɗin ya ce duk ɗan amerika a bashi nan kuɗin yanzu su suka san hanyar da za su taimaka ma ƴan uwansu amma irin su muhammadu irin su abubakar irin su umar irin su wane wane wane musulmai da allah ya hore ma dukiyar wai ba su irin wannan tunanin ba ya ku bayin Allah san muhimmancin dukiya san muhimmancin ciyar da dukiya kafafi yada labarai da social media suna yadawa cewa gwamnatin Najeriya ta fitar da kudade kusan miliyan 123 da kan wasu igagga sama wanda igaggan nan ko diko guda aka baka kai ka tashi wa'annan kudaden biliyan ba miliyan ba fa biliyon biliyon 123 biliyon aka ce a ba gwamnonin najeriya tati nawa ko 36 sun kai 36? 32 dai 32 de talatin da biyu za a raba waɗannan miliyoyin biliyan biliyan biliyan kai jama'a kuma duk za a ba gwamnonin nan kuma abun farin ciki mu gare mu waɗannan biliyoyin da aka raba kamar yadda ake faɗi Allah ta'ala alam kila su ma dai masu kirda da wannan ba mu sani ba haka din ne ko haka muna dai kariya ka Allah muna roƙo Allah kada su faɗa cikin kutilal kharasuna an ce jihar Sokoto ita ce gaba gaba ga samu wannan abin da aka ce a bayar su ko sun yi la'akari da talaucin da ya addabi Sokoto an ce za a ba su sama da biliyan shida za a ba kutawa ta hannun gwamnati. abinda muke kira ga ita federal gamman da ta yi wannan tunanin muna musu addu'a Allah saka da alkhairi kuma su yi tunani na kwarai amma muna kira a sa ido a ga lalle wannan abin ya kai ga talaka don mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba an fito da covid 19 wasu sun yi koba an fito da taimaka ma manoma sai ya zama wasu kati suka zama manoma ga manoma can na wahala ba su samu komai ba an fito da tallafa ma 'yan kasuwa sai za har yanzu gafara sa muke ji har yanzu ba mu ga kafin ba idan kun san ba ku iya baya ba don Allah ku bar fitowa kuna wa mutane karya domin kai in kuka fito kuka ce kun karya an bayar ba a bayar ba to lehin ya zama muku biyu yanzu kun ci dukiyar talakawa kuma kun mutu karya muna kira in dai haka ne da gaskiya to ku tabbatar da kun yi sannan kuma an bayar kamar yadda aka faɗa kar ya zama an haɗa karya biyu ƙarya ga talaka an ce an bashi ba a bashin ba kuma bayan an riga an sa masa kuɗi za a bashi ɗin wannan kar ya zama muna haka sannan kuma musamman daular Usmaniyya wannan da aka ce za a ba wa innan kuɗi in ta tabbata an ba su to muna kira ga cewa gabanin jihar sokoto tun daga gwamna har zuwa ƴan kusa gare shi cewa mu zama misali sokoto ita ce daular musulunci ta afirka gaba ɗaya daular Usmaniyya. wanda ya kamata kowa ya koyi da su dukkan afirka suna kwaikwayo da wannan daular ta usmaniyya kuma ana kwaikwayo da su bangare addini da bangare ɗabi'u da halaye ya kamata mu zama misali sauran jihohi su yi koyi da yadda su kuta sarrafa wa'annan kuɗin ga talakawanta a tabbatar da wa'annan abubuwan sun kai ga hannun talakawan da aka ba don su wanda aka yi don su a tabbatar da an kai kar a bari wasu ba ta gare su yi ba ba kere da wa'annan dukiyar talaka a bashi da kuka ya ku bayan Allah haka abin da ya shafi bangaren yan kasuwanmu, mu abin da ya shafi bangaren masu kuɗinmu, ku ji tsoron Allah Allah ya ba ku mabuɗi aljanna ne kar a ce gwamnati ɗaya ke yi ku kun zura ido kuma gashi Allah ya ba ku kuɗin nan ka debe manya manya masu kuɗinmu na arewacin Najeriya yadda suke gina gine gine na gidajen mai da manya manya aikace aikace ka dibi yadda suke sai hankalinka ya tashi amma ka diba wai talauci yadda yake addabar mutane musamman a ce daular usmaniya wai ta gaba gaba ga talauci daular usmaniya da aka karantar da hanyar wakafi ga kungiyar zaka da wakafi nan aka kafa aka karantar da yadda ake fitar da zakka da yadda ake distribution in dukiya da yadda talaka zai mora ga hannun mai kuɗi da yadda za a jagoyi jagoranci na adalci tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci basara ke da na ƙasa ɗan siyasa da na ƙasa duk inda suka taso cikin wannan tarbiyya amma wai su ne yau kuma ga mutane su cikin talauci kuma kowa ga kalla ya san da talaucin ga amma ba ruwansu kuma ba wani matakin da aka ɗauka yadda za a rage ba mutane wannan bala'i ga shi ma noma na so ya buwayi ɗan sokotawa ga kiwo na so ya buwayi sokotawa rashin tsaro ya addabe mu ya ko bayan Allah inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يقول الله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك وانصرنا عليهم وانصر ديننا اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن